L'oignon blanc est une Samfarin fara albasa aba ce da ta samo asali a nan arewa da ake nomawa fiye da shekaru ɗari a cikin wannan yanki. Fiye da shekaru ɗari masu noman albasar suna faɗi tashi na tanadin wannan iri saboda dalilai da dama na farko dai wannan samfarin fara albasa yana da alfanu ga kiwon lafiya kamar kariya daga rana maganin ɗan kanoma sannan a ɗaya ɓangare ana amfani da ita a kasance wajen maganin sarar maciji, sannan ana amfani da ita wajen yaƙi da masara da gajiya. A binciken kimiyya da aka yi farar albasa ta sukukutan tana maganin cututtuka da dama. Wannan yana daga cikin dalilan da masu noma albasar suke ƙoƙarin faɗi tashi na tanadin wannan iri har zuwa dubi da goma sha biyu a lokacin da muka gano amfaninta a matsayinmu na ƙungiya muka ga ya dace mu dafawa masu noman albasar wajen tanadin wannan tsoro tsohon iri. Aiki na farko da muke yi shine kama wa masu noman albasar, saboda bayan shekaru ɗari mun ga wasu samfarin albasa kamar na galmi suna ƙoƙarin mamaye wannan farar albasar. Abu na biyu muna dafawa masu noman albasar saboda suna da matsaloli na ɓarnar dabbobi rashin kewaye wajen, da kuma maganar samar da ruwan da za su yi noma. Abu na uku shine fannin kasuwanci na sanar da amfanin samfarin albasar, inda da mun yi ƙoƙari a kimiyyance sanin ingancin albasar, sannan mun dafa wa masu wannan aiki wajen shirya tarurruka na baje koli da duka abin da ya shafi harkokin da zai fito da sunan wannan samfarin farar albasar. tout ce qui concerne des activités qui puissent permettre de promouvoir ou de vulgariser le produit.